sunana Captain Mohesh. Captain ne ni a rukunin katta kwana na sashin fakira. Babban aikinmu shi ne kawo ƙarshen ta'addanci. Duk aikin da muka fita muna samun gagarumar nasara. Kama daga 'yan ta'adda zuwa kan masu kidnapping da 'yan damfara. dandanan sunan mu ya fantsama domin babu gazawa kanmu ya haɗu ga baki ɗaya mun zama tamkar ahali ɗaya ana nan wata rana ina ganin ka zuciyata ta zaɓe ka a matsayin abokin rayuwata ga amana ga kaina nan nan shine dajin da masu kidnapping din suke bincike ya tabbatar da cewa tsoron shiga gurin da sojoji suke yi shi ya ba su damar da suke cin karansu babu babbaka a gurin sojoji da yawa sun shiga gabaki ɗaya babu labarin su ina da buƙatar a mana binciken kwakwafi akan kalar halittun da suke rayuwa a tsakiyar wannan daji ga sakamakon bincikenmu kina nufin gizo-gizo tabbas ka canka menene kuma wannan wani irin gize-gize ne wanda yake yin girma tamkar giwa sannan yake da tsananin karfi tamkar damusa ina buƙatar koma menene a cikin dajin ku shiga ku yi maganin sa wannan aikin zai ƙara fito da suna da darajar indiya a idon duniya kai zaka jagoranci wannan aiki wannan aikin ya sha bamban da kowanne za mu iya dawowa kuma za mu iya mutuwa a can Captain! Sabon Captain da zai fito muku a wannan ranar Ladin. Captain! Daga kamfanin Sultan masu burbuda. babban dalilin da ya sa wannan duniya take zaune lafiya shine yakini da kowa yake da shi akan addinin da zuciyarsa ta amince da shi kowanne addini yana da abubuwan da ya halatta da kuma waɗanda ya haramta wanda masu bin in suka bi shi za a zauna lafiya sai dai a kowanne addini ana samun macuta 'yan damfara masu ci da addini me su nake ina buƙatar a ƙirƙiro wannan cuta sannan kuma a ƙirƙiro min maganinta komai nisan da inda maganin wannan cuta yake ko da zan rasa raina a hanya sai na je na nemo shi a saka aljanu su ajiye min shi a tsibirin mutuwa yanda babu dan adam din da ya yi sai kai kansa gurin kuma ya fito idan ka shiga wannan tsibiri sunan ka gawa ya zama dole sai mun shida addu'a babu dare babu rana saboda a halin yanzu haka rayuwarsa tana matsananciyar cakwake da ba a fita. Wannan shi ne tsibirin da ta shiga kuma tun da ta shiga ba mu ga fitowarta ba. Ni zan shiga kuma zan fito. Tsibirin mutuwa! Sabon kamsa daga kamfanin Sultan masu burbuɗa! wannan salon kafcen da na zo da shi na suburbuɗa ne rashin adalcin da ake wa talakawa lokacin zaɓe shi na zo domin na daƙile siyasa ba ta talakawa ba ce kada ka sawo kafa ka ciki talakawan da su ne ababen tunkawanka ga su nan ka mayar da su karnukanka za su iya farauto maka ɓera, amma zaki ba zai farautu ba wannan so taɓa ne రానురానంటూనే ka gaya min nawa ce kima ka nawa kake bukata idan ka sa na faɗi zaben nan zaka yi ta dangin ka sai kuma na banka ka ci gaba da zaluntar talakawan da ka kira su dangi na hamago a cike masa fayar wannan umarni na ne ta biyan albashi ne domin ne mata aiki to ne ne gwamnatin da nake biyan naka rajabba bi rabba suna ne na wani banzan mutum shi kadai da bai zai zama gwamnatin kasa ta ba ka masarantar masana'antar da akalla talakawa sama da mutum dubu talatin suna cin abinci a cikin ta. Matsalar ku shine ba ku tantance tsakanin cin abinci da kuma ingantacciyar rayuwa. Ni inganta rayuwar ku na zoyi. Guguwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu warwada yana nan tafiya. wani gari ne haka kaka? Shi ne asalin garin da tarihin masarautar Bimbisar ya fara. Babba zai yi mu zauna mu zuba ido dangi ɗaya su ta mulkanmu ba. malam koma menene zai faru sai sarauta ta dawo bangaren ma wannan lokacin idan ba za su ba mu sarauta ta lallama ba mu tattara halin nasu mu shege sarauta gadon gidanmu ce kuma a gidanmu za ta zauna idan kuma a cikin ku akwai wanda sanda gyatumarsa ta haife shi jini ya diga ya zo ya raba mu da ita kuma komawa yi na yi rashin nasara a wancan haihuwar a wannan haihuwar ba zan karɓa rashin nasara ba a wancan lokacin mun rasa bin bisara amma a wannan lokacin ko da gaba ɗaya mutanen wannan gari za su ƙare bin bisara dole sai ta zama tamu babu gudu babu ja da baya babu tsoron mutuwa ko da za ta bayyana matukar kana son ci gaba da rayuwa a wannan doron duniya to ka fita ka bar wannan gari Bambara nasara ko da yaushe tana tare da mai ita babu wani juyin juya hali da kan iya sauya wa nasara muhallinta a tattaro min dukkanin matsafin da ke wannan ƙasa a ba su dukkanin abin da suke bukata gangar jiki na iya mantawa kwakwalwa ta manta amma zuciya ba ta taba mantawa abin da ya faru a waccan rayuwar babu abin da zai hana shi maimaituwa a wannan gari na bimbisara bisara Jirin Jinin mutuwa! Sabon kapce daga kamfanin Sultan masu barbada! Hmm. Tarbiya! Alif Lam Alif Hausawa na cewa ita dai tarbiyya daga gida take farawa babu shakka babu kwana-kwana ko kokwanto a wannan zance na fasaha da bahaushe sai dai a wannan labarin namu abin ya sha bamban tarbiyya duk inda ka ga duniya ta lalace ko duk gurin da ka gani a lalace mata ne suka lalata shi iya mace ɗaya sai ta lalata maza saba'in wallahi wallahi kan ne wallahi tallahi karuwanci kuke yi banda shi akwai abin da kuke yi subhanallah mene miki kike neman ki toza ta na idan duniya a tsohon daren nan ki fito kina neman ki tona man asiri a gane na fita yawon galgal nadiya me ya hada ki da giya haba nadiya sultan pin factory labari da kuma tsarawa shafi'u dauda giwa shiryawa sani martaba tarbiya siyama ba wai magana ce ta sani kuka ba idan na yi tunani akan magana da ya gaya min babu ƙazafi ko ɗaya a cikinta yadda ya iyaye na haka suke kuma haka kowa yake kallon su Thank <laughs> you. ba da umarni Sultan Abdulrazak tarbiya yana nan tafe. Assalamu alaikum jama'a muna kira ga 'yan uwana. Kamar yadda kuka sani sunana Dr. Muhammad daga cibiyar da take bayar da magunguna irin ta addinin musulunci. Ku zo sai na Islamic Medicine Center. Masu matsala irin ta rashin ƙarfin mazakuta. Masu sauran cututtuka kuma ku zo ga ƴan mata samu. Wato Sera Islamic Medicine Center. Bangaren maza kuma ba a bar ku a baya ba domin sayar islamic medicine ta tanadar muku da magunguna kamar irin ta ciwon sanyi sanyin gloria ina masu fama da sihiri ko sabu muna karya shi da izinin ubangiji basir mai tsiro ko kuma kansa ko kuma larura ta rashin aihuwa. ina masu fama da ciwon koda ko asma ga dama ta samu sikila matsala irin ta istimilai kuma masu cuta mai kare garkuwar jiki ba a bar ku a baya ba wato hiv bangaren sanyi irin na infection ina masu sanyi na syphilis masu cuta hawan jini ko mutuwar bayan jiki ina masu fama da cuta ta siga basir mai tsiro tsarin kwance ko kuma matsala ta hadda insha Allahu akan samu waraka daga zarar an zo saira islamic medicine center domin cibiya ce ta magunguna irin na addinin musulunci sai ku garzaya domin zuwa saira islamic medicine center za ku iya samun babbar cibiyar mu a maiduguri gwange junction magabarta marhaba plaza masu neman ba jihar kano zan ku sama samu a ɗaya daga cikin branch ɗin mu muna kan titin zuro total opposite waji police station royal plaza in jihar kaduna za ku iya samu mu a mangal plaza da ke ahmadu bello cikin birnin kano sannan za mu iya tura muku da magungunan a duk inda kuke a faɗin duniya. Kamfanin sayara Islamic Medicine Center tana maraba da zuwan kowa da kowa. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. mara maraba da zuwan kowa da kowa. Tana wa kowa marhaba da zuwa. kai mu buta Ni ma nan zuwa. Kai kowa da koya. Jika. Kada wanda magana. Kai, kada kai magana. Masa tura.

su ba zai iya yin wani abu. Eh kwarai. Kun gani dai tsoro nake ji mutumin 也叫宝宝妈子了。 kyau. To amma me yasa idan kana tuka babur hannun naka baya komai sai da ka nutsu. Amma da zarar ka sauka komai ka gani kawai sai ka barar. To bikiti likita ya ce ko da ba wannan kwallon ba likita ya ce a duka samu abin mulmulalle a bashi. Ke me yasa duka baki wannan tunanin? Lokaci ya gure ma ko? Hmm. <laughs> Ni ya ishan haka. Ci ta fi kicin shi tas. eh file din yana cikin madaukin bayanai labai cikin folder sababbin wasanni shikenan sai na zo kai ka mutu kwallon na rike sai na dawo amma dai ba zaki ki shigar da rahoto ba ko ah, ah, barka dai aboki da sassafen nan haka fara ko eh? dama na ga wata waka ne a cikin tv shine nake so na burge ta da ita me yasa zaka dinga takura mana da wata banzan waka na asuma da kai dama ya cancanta ki kara masa kai dalla <laughs> Anti, na san saboda na yi waka ne sai kika fusata, yanzu kalla nasa ki game ya dauko. <gasps> Da ke shi, shi ke ne, maza ki mazge shi, mazge shi mana. <laughs> Kyakkyawa, a, gare gare ki, a, taurari, a, sun kewaye ki, eh, lala, Kai baka kalli ka bane wani mummuna da kaka bakwa za ka yi min waka ka tallawari. Eh, eh, eh, ita kuma wannan yar kunin bajans ne da ba ta san waka za ta maske ni iye ke baki tunani ba ta zan yi miki waka. da lamu yana so ta kara masa ne mun zo mahayan mu maza mu sauka. shikenan mu je. gabaki da yansa hamba gone wannan mutum. sai daga sa an matse bari. kai danwa danwa daga ta mana ku daga ta danwa danwa danwa danwa danwa. ga cakuleti. Wani abu ne na musamman. Na samu sabon aiki. Kai na ta kamar na ina to. A gidan matsatsu mana. Kai. Hmm. Ka ga wa, wani bangare kake ne a cikin? Ka ga wa, Ta Allah ka bani wannan kwallon. Zan yaba ka wannan cakuletin amma wannan ba zan yaba ka ba. Ina ni bana da wannan da ke bukata Kaga yaro ba zan yi maka wannan kwallon ba fa maza kai sauri ka tafi makaranta. Ni ba zan tafi ba sai ka bani wannan wannan ba. Kai da akwai matsala ne ba yasa ba za ka fahimta bane. Kaga yaro maza ka fahimta ka tafi makaranta. Wallahi sai mai ba. Ka wuri ka wuri. Kai kai kai kai ka kai ka kai ka kai ka kai Kai kai kai kai. Yaro ka rami ka ba shi lalo. Ni na maska ta Wayo. Me. Kai sai da ta. Kai kai kai sauri ka kai masa kwallon nan idan ba ka ba ka ci gaba da wakana. Kai yaro kuma zai kawo kwallon nan. Ni ka siya mazan bayar ma. Ka kai ka kai ka ka ka to shi kenan gashi gashi saboda wannan karamin balan gama maske ne kai ba akan kwallo bane yana da wata matsala ne eh yana da wata cuta da ake kira cutar tafkaudin hannu da zarar hannunsa ya zama babu komai to ba za su ƙara saurara sa ba shi yasa koyaushe ka gan shi rike da kwallo kenan ni koyaushe dole ya rike ba hannunsa eh, eh eh ba abin da nace shi ya faɗa da kansa shikenan to daga yanzu na daina damuwa an kama ni babu dalili ba komai amma dai Allah kare kai min ƙarya Dan uwa wannan fa bai dada da abin da nace ba kaga na saki gwada mai. Kariya ne na yarda. Hello? Eh, ina nan dai ina ta kokari. Eh na gama wannan aikin yau gaba ki dai zan bayar. Zan yi magana ma da mai bada umarni. Eh to shikenan ba komai. Zan turo maka komai ta email. To na gode labai sai an jima.

Kai! Kai! Ki hakuri! Ba ni ba! Kai! Cika ta mana! Eh, cika cika na ce! Ta Allah ka rabu da ni! Ki hakuri da akwai matsala ne! Kin ji ki hakuri madam na Allah! Kai Adi wai me ke faruwa ne yayi? Allah ka je kusa da baburi na na hular da wani ƴan ballin. Sauri ka je ka dauko! Kai sauri da Allah! Wayyo dan Allah ka taimaka ka cika ni! Ke kake ji tsoro! Zafi ka tsakani don Allah. Zafi ka ji. Da Allah ka tsakani. Ya haƙuri kin ji, kai garin ya kuma haka ta iya faruwa ye. Cinga, zo mu tafi. Ya haƙuri. akwai waɗansu mutane waɗanda ba sa iya saita hannunsu sakamakon cewa a wasu shekaru dubunnai na baya ta halittu wata duniya sun shigo wannan duniya tamu wadda suka zuba mana wata cutar su a duk lokacin da mutum ya kasance a kusa da ababen barna muddin yana da wannan cuta to zai tabarar da su ne kuma har yanzu an kasa samun tsayayyen magani masu irin waɗannan hannu da wannan cuta take damun su gaba ɗayan su an yi a kan cewa dole sai su rike wata yakwallo wadda ake kira da smiley ball tukunna hannunsu yake iya samu yanzu idan kuma ba haka ba to akwai gagarumin matsala don ko me suka gani za su iya lalatar da shi. Kin gani? Wannan ita ce matsalarsa. Kai, kai, me haka? Eh, bari mana. Barka, ga sabon ma'aikaciyar Abinaya. Barka, ni ne Rakesh. Barka, Abinaya. Mu hada hannun mana to. A'a, ni ce dai kawai nake gasa da mutane haka. Kai kina mai kiyaman nake so kawai. Ke ba ke ba da halinki ne? A'a, ni ce haka. Oh, da gaske. kan da musu ka faɗa mu. Ni likita nake so na zama. Da kyau. Jefa. Ni kuma mai haɗa sakago nake son zama. Ka mai haɗa sakago take nufi. Masa da yan aljanu mutum mutumi mana. Oh masa da tuman jeri to ai kenan na gane <laughs> wato kayan wasa. தொடர் மழையினில் பார்த்த துரு துரு மழை காற்று ina bina ya take ba ta da tafiya ba kafin babur za ta je ta hau to na gode திருப்புழுதியில் ஆடி தினம் ஒரு முறை தூரி தூவானமாய் என்று உருவாகினாய் தீராமல் தீராமல் அலைந்த தெருவில் போகிறேன் தோல் மீது தோல் சேர்ந்து மழலையார் வியந்து போகிறேன் தொடர் மழையினில் பார்த்த துரு துரு மழை காற்று ஆகாயமாய் இன்று என்னை பார்க்கிறாய் பார்க்கிறேன் புழுதியில் ஆடி ஆடி ஒரு முறை தூரி வானமாய் அபிநயா ni kuma a to sai an jima. Sai ban tabbatar ba har yanzu, amma ji nake kamar mu san juna a baya. Hakan ta taɓa faruwa mana, ni abokin ki ne na yarinta. Kin tira makarantar malama Girija, ke ce mai sa da popoyi? Oh, kai ne wai? Mm. Sabi, ki tara tabi. Ne. Sai anjima. Sai anjima. ஆடும் கதை பேசியிருக்கின்றதே கண்டாலே சிலிர்க்கின்றது பேசாத வார்த்தைகளுனை கூறுதே மாலாத மாயைக்குள் என்னை சேர்க்குதே தீராமல் தீராமல் அலைந்து தெருவில் போகிறேன் தோல் மீது தோல் சேர்ந்து தொடர் மழையினில் பார்த்த துரு துரு மழை காற்று ஆகாயமா இன்று என்னை பார்க்கிறாய் தெரு பொழுதில் yarwa. Eh, barka. Eh, barka dai. Abi na ya. To ai kenan da tun da sai zuba nake tai. Dormiydi, Bayan wannan shan kofin eh, ina so za mu ɗanyi wata magana ne. Ina son kasancewa tare da ke kullum. Mene? Nakan ji kamar na rungume ki, sannan roƙe ki in ce ki zama matata. Kuskure ne yanke hukunci cikin gaggawa ba tare da sanin abin da zai iya faruwa a nan gaba ba. Burka labai bil ɗinka. Abi maguru! Abi? Me wai? Kai malam, ka tsaya ka ce. Kai, ke madam, mada guje a nan. Adi me faru? Kada guje kai na. Mi sauri mana. Kai ya mai. Adi ko da hannu ka yi musu wani abu ne. Ke dai ki sauri kawai ki zo mata biyu mu je mu je mu je. Kai malam ba za ku tsaya ba ne. Kai wai me ne kuce ta gudu haka? Madam, ka ga yalla bai dan Allah ku tsaya mana. Ku tsaya yalla bai. Dan Allah ku daina gudun nan yalla bai. Sun tafi ko? Da kuma gaba ki ɗaya kalarsa ta yi ta mutanen kirki. Eh kwarai kuwa sun tafi. Kai wayo Allah. Kai wayo ga sanan ga sanan ga sanan zuwa. Me yasa suke tafi mu ne wai? An ah, ban biya kuɗin abincin da muka ce wa dole su biyo mai. Da baka da kuɗi ai kamata ya ka faɗa min ko? Ke ni na ce miki wannan kuɗi kawai biyan ne ban da rayi. To me yasa baka biya ba? Hmm saboda wannan. Um, take kira a halin yanzu ba za ta shiga ba sai ki kira an jima. da bata turo mana da sakon za ta tafiya ba sannan kuma kullum waya a kashe take. Ni ma ban sani ba. Wannan waya da ake kira a halin yanzu ba za ta shiga ba sai ki kira an jima. Kai, Adi! Adi! Kai, Adi! Wai ka na ƙarfa! Oh! Hello? Abi kina jina? Ina jin ka. Ke, ina kika shiga kwana biyu? Ƙauyen na koma. Shi ne ba za ki gaya baka ki tafi? Bayan abin da kai muku kawai sai gaya maka zan tafi? Wane na bawa baba na labarin ka Adi? Me yasa kika gaya mai? Tambaya ta yi ina son ka? Na ce masa ina son ka sosai. Tsawon kwana biyu muna yin magana ka da shi. Shi ne tambaye zan yi auren ka? mijinsu cikin sati guda ma yayi auren. Shi ne ta babu wata matsala. Ke, to ta zami haka cikin sati guda. Wato kamar daga shine ka dinga dauka ta muna tafiya wajen shan kofi don mu dinga waɗansu maganganu. Yanzu ka yi tunani, nan da kwana biyu ka tattaro mutanen gidanku da abokan ku to ƙauyen mu. Ke wannan babacin aure ne? Ke, hello, hello. Hello Abi? Ah? Mama, ni ne nan zan yi aure mama. Kai, kai, dakata, sai ka siyo min sarƙoƙi da kayan kwalliya tukuna zan je bikin ka. Sannan ka siyo min sari. Sai mu ba zuwa wajen malamai tukuna. Sai sun tabbatar mana tauraro ku sun dace. Nan da wani sati mai zuwa mama. Ta ya za a sa aure na cikin sati guda. Kai, mun riga da mun san iyayen tafi dama. Idan muka ga dama ba sai mun je can nan ba ma. Da kada za mu iya kira su mu yi musu magana. Kenan dai ni kaɗai ta sani ba ta da saurayi. haka mama? Ba kowa a gidan ne? saboda kawai dai suna so za su yi mana bazace da shi yasa gabanin suka buya yi. Ke mu shiga daga ciki na san za su fito fa. Oho. Mm. Eh? Ku tunile shi wuri yake faruwa ne. Wayyo Allah! Me saurayi muku duka shi nan ya biya mu. Ko ya mata, kuna ga tanan na kina kinaina. Me yasa kike gudu an yayi? Ni ba gudu na ya kare. Wallahi ko ina zaki ga sai na kama kina ma yawa na gama da ke kin kasa. Oha yanzu kuma sai an suka kina yi na ganin zuwa. Yawa kin fita sai kuma saniliyon ganin nan zuwa kar ki gudu. Kai ni ba gaba kide da wanda ya sani cikin cakwakiya. Wa me yasa wannan shashashan sai ya tafi mu ne? Yawa saniliyon kin fita. Mm. O biya, gani nan zuwa gare ki. Ayyo gashi nan. Kada ke gani ki tsaya nan. Barkan ku da zuwa, barka barka mu shigo ciki. Mun ga wani ba mage magene ya fito kana mu je mahaukaci ne yana duka. Kai ya yana ne fa? Yaya kuma? Dama abin da nake son ji kenan to ayi kenan mu je. Ba zan bari ki kama. Ina zan ki ne ba zan bari kenan. Ba ahalin angon nan sun zo to. Wasan yan mata nake maza ka shiga na su ciki ta. Wato wasa kake? Shiga ce ga da yaran da ake ba bulmoti. Hamago kai. Shiru. Uh, um, shirin kawun abi ne. Barka dai. Oh, ba za ka gabatar da yanka muke nan. Um, barkan ku nai. Kun yi dogo tafiya na san gabaki ɗaya kun gaji. Ku je ku samu kuɗin huta. Gabaki ɗaya katin gayyata a riga da an gama shirya shi ku da mazan kamun ku na ku. Kuɗan nan ba za ka yi gidan da muke saukar baki yanzu yanzu. Baba. Ku je tare kin ji? To kenan baba, mu je. To ai kenan mu je. Mu je. Mama ki dan san mu ki huta. Bari in turo muku abin tabawa. Kada ki da ki dai ku ya riga. Barka dai kawu. Yawwa! Gaskiya ba na gaji sosai. Adi. Eh? Um. Har yanzu da wani abin kike yawo? Na ga yau iyayena komai, amma ba musu fito akan matsalar hannunka ba. Wayo! Eh? Ke! San Allah da kanan zuwa kwana biyar kada wata matsala ta faru. Me yasa zaki ya kanto? Wai gaba baki da baki gaya musu ba? Kun ga ku tashi mu je. Ta yasa mu zauna ba? Sai kuma me na barin to? Mamo me kira miki ki zauna? Za mu yi magana ki zauna. Na riga da na san babana. Shi zai fahimta. Bikin gaba baki ɗaya kwana biyar ya rage. Kuma ba na so a soke shi. Matsala hannun nan nasa dole ta bayyana wata ran. Me na boye wato? Yaro, kana ina ne? Kai so nan. Ya na gari kudin wasu mutane sun zo ne? Waya sun san cewa mun zo? Ka ce zan iya runguma ka kuma na aure ka? Ka bari sai bayan mun aure tukuna zan rungume ka. Zan ji da komai. Barka ku dai. Barka dai. Barka dai. Wannan irin munafukan kawai ne. Wallahi kuwa. fa an muka so gani ba amarya ba ke ji koma ciki. Mm. Mm. Mm. A cikin kuwa ne wanda sai aure 'yan mu? Uh, wane ne ka yi wai dama kawai gaya musu zan kai malam ba da kai muke buka wani tsuro baki sai ka ce kai ne angon hamago kawai kin kai shi dogo shine ko ya fi ta da ita ma'ana ya fita tsayi kawai cutar ta zai yi yaro me ya kake rike da bula hannunka maza bani ita nan a ina kawai ai kai ka ma bi shi girma ba sai ka yi wasa da ita ba kai kawo mana wai kai me haka ne gaba na yan ku tafi yanzu Gobe da sassafe ya za a fara shirye-shiryen shagali. Ahalin angon dole za su je su danyi wanka su ci abinci ku tafi za su yi bacci kuma wani kore kore kore. Har zuwa wani lokaci za mu ci gaba da baya musu wannan matsalar za fa su iya gano. Kai kai ni ban ma san waya baka kwallo ne a cikin jama'a ba. Waya. Eh, Me na eh. masgeto kaga ni ba haka nake nufi ba ya hakuri kana ji. Eh, kana ji yaro jauko ta al'adar mu da muke dan gudanarwa ne kuma amarya ake yi wa ita ita da kawunta baran saurin ji ko kuma ku dan talafa masa eh, kawo ai kada ka namu kawai ka je mu dinnan zamu ji da komi da kanmu <laughs> ke malam kana ba wuce gona da iri ka ko Lokaci yana ta ƙwarewa amma ga baki ɗayansu ba sa sauri. Wai kenan ga wannan. Ko za ka je ka yi sauri ka ce wacce na rasa fa shi muke jira nan sauri ya zo. Kada ka bari ya ɗauki komai a yin illa Kai kawo tun da zama kai kare ake jira ko ba ka so a daura wannan auren ne ke. Kai a matsayina na wanda zan auren da ya me yasa ba za ban nan shi ne mai kyau bane ma. Ka je ka ce musu yanzu nan zan fito nan na mutuna biyar. Ni ba ga baki ne masanya ake saka wannan fatanin ba wallahi ta ma ake yi. a yana tabbatar da cewa gayan nan bai riba ba. ya ce nan na mutu biyar zai fito. Wai ke bukata wata mutuna biyar ɗinsa ka ce masa ya fito. to, wai ba wanda zai dinga bai shawara ne? Yalla bai, sun ce wai yanzu na suke bukatar ka. Sai an zamba ta malam kamfai na. Kai man zaka je ka gaya masa cewa ni ma na cikin kwanakin taurari masu kyau. Dole a jira nan da minti biyar tukunna zan fito. Yawa, kai tsaya, ka taba ban wannan? Eh na taba. Wai me yasa kowa ya iya saka dan kamfai ne? Yawa ina so ko me yasa Yalla bai, Ya kai me? Kaga kada ka fusata yanzu nan ne zan jira na da kai sauri. Kai na Allah mu je. Kai shaje shaje manza. Ko yana ce yana jiran ka. Kai kuma uwar me ka tsaya ka kiyaye cikin nan? Ni ma gama ne ba ko dan gamai na man sama. Dalla to ka wulan da shi kawai ka fito haka mana bashi a ciki. Sai nan fito bashi. Kai lalla shi manza shine zaka kace ni. Kai ni ma wallahi mai na zaki. Wannan je kai na ba. Sai na samu na. Kamar insanan gamai na. Sai ga to. Kaga malam mu je mu je mu je mu je. Kai kuma shaje shaje ina ka tafi. Gaba ne ka ban mana jiran ka. Na tsaya ne mun na saka shi. Me to? A to shi na mana nuna ma. Kai ba san gani yake ba to sha sha sha. Kawai ai komai zo karshe mana. Kai baka san yanzu ne lokacin da zaka nuna wa majinta ka ba. Eh to kuma ba haka ne to shi na mana zo. Haba kai kuwa, me ya kace da wannan mallan sai ka ce wannan garamin yaro? Kai ku je ku wasa. Wayyo, kai wannan sirkin namu yadda ka san garamin yaro, ka ga ka kace masa mallan sai ya tsalle kai. Kai me me me kuma ka? Ka tsaya zan yi maka bayani babu komai yayi. Me yasa ka kama hannun ma ga daune? Saboda nishadi, eh, haka ne? To me ya kamata yi? Mama, ki musu bayani. Ai da yake da masirkai suna iya hada hannayen su biyu, musamman yasa ya addu'a karshe. Oh, da gaske. Gaskiya ba wannan salon ya murge ni. Kuma gashi, mai binta bayanan, shi yasa ka daure ma hannu. Wannan sabga ta burge ni. Kai to ai kana karma mana. Kai ya mai kai mai lashi. an kalme cikin gaggawa haka. Kai. <laughs> Brian Sony je dauko ne kwallon ka masa. Kai oh, wai wai wai me ga hannu na yana ta wani ba sai ka ce wani inji. Wai ya <laughs> ga mana ta tama ga jama. Wai ya me ga. Wannan wani irin shashanci ne. Ke ka ji shashanci. Da Allah ji ba irin wasan da angon yake yi. Wannan shashanci ne da lusaranci so mu tabi. haba nan wa kana kana mani zan jira komi kai kai kana jira wa wallahi ba yi yi kai wanyo hannu na kai kunya da gutai gutai goban nan kai gauta mana ni ma ce an ci gamin hannu na wallahi hannu ya riga da ya gama gajiya hin yanwa hin yanwa na ko bace kai ku tsaye shi ya kama man nan kamar na ya kama man ba tari na wayo zai cire mu kai wayo da gutai wallahi na rasa mutunci na mutuwa zan yi ta kai wanya Ai wato yaron nan yana tashi zai ya gama mutunci na gaban kowa. Kai kuma sai aka yi sa a cikin sanyi. Ota sai ta dauke. Ubangiji ne kawai ya so ya ceci rayuwata. Ba an kashe ni domin a cece ka ba dama. An kashe ni saboda a kamo wasu yara. Kai da ma gaskiya bai na son ka sosai. Wanyo? Ni ba ga baki ne ba sonin ke na gama caje kowa da kowa. Kai ba ga ina ana caje ka ba? Ni ba ga baki ne baki na ma ya shiru cutan ta kenan. Gashi ni yanzu man san ta ne zan iya sai ta baki na ba. Idan har ka iya sai ta bakin ka ba, to shi kuma baya iya sai ta hannunsa. Me ka ce? Kai ba so ku sai kun mace ballan hannunsa ba. A duk lokacin da aka babu shi mata ballan nan, in muska ta yake a muska. Wallahi na tuka baki ne ba na san gara zuwa ko ina da shi. Kai tunani yake ba kamar wasa muke yi. Kada na yaisa, ku ga mun wai me matsalan ne iyaye? Kana ji yana da wata cuta wadda ake kira da alien hand. To ka ji dai wannan shi ne. Wanyo shi kenan ya yata tana cikin matsala. nan akan wannan din da zai je dole ya kabi shi. Dole yana dakatar da wannan auren wallahi sai na je na dakatar. Waye zai dakatar da kai maza kai sauri ka je. Wanyo shi kenan. <laughs> kowa ga baki da kusan haka yake to anti to shikenan ga katin gayyata nan ka karba to shikenan maraba da zuwa yarinya da fatan komai sai tafi dai. kai ma ka tura kayan marmaran nan ar ar ni ba jiya da daddare can yaran sun gaya min akan angon da zai aure yarinyar nan sai dai kuma bala'in shine na manta saboda na sha marasa ne kana ji ni nan na tana. to menene wato a duk lokacin da matata ta subura mana mun murmushi a ta kan yi ko ta ne ma hoton zai murmushi sha sha sha na ba gaya maka cewa na manta ne amma sun gaya min wani abu akan yaran nan da dalla mu je me suka ce din to kai yawa ka ta na tana me suka ce me to ba kan suka ke magana ba to na ma Ina so na ce maka kai ga baki dai wasa suke mare. Eh to amma ne suka bana nan kusan kalan wasa ne. Amma na san dole ne kalan wasa. Ka ga malam na magaya maka cewa akan angon na gaji sun yi wata magana. Abin da suka ce shine. Menin to. Shin ka tana ne? Ai na sai na shakka ka. Kai wannan wani yana ne? Kai yano yano. Jiya ba a daidai lokacin da muka shawo. Jiya da daddare da ma mun shawo ne. Eh? Shekaran jiya da muka yi kawai da yana so ya kirkiri labari ne yau ko dai ka haiba rasa ne. Kai da Allah ma haka ma wato na ma yaron ne wato an wanne kirkina. Ya rike hannun ta kuma bai san saki ba. Kai na ma wannan ma wato yaron yana rike da wannan bal ne sama da kawai. Ina gari kawai ka ji wannan maganganu ne kuma ko da a cikin mafarki ne. Wallahi ma haka ne. An ce idan aka karɓi kwallon nan daga hannun sa wata matsala ce ke afkuwa. An ce amma ne ke manuwa mummuna nan haka ni yau dan nan zan kwata kuma sai na ga me abin Kai ka ya zaga ci ya je shi zai sha mazgaba kai ba. Zuwa tana tabgu, ka zo mu je mu yi sori mu cece shi bara, sori mu je. Ubangiji ka kare su. Kai? Da wata matsala ne? Yawa ga na fito daga bandakin. Na gwagule mai ino. Abu mai mahimmanci na yanan yake yana ina. Ko sai kirawo angon. Kana ina kana ina maza mutum. Wane ku aboki maza mutum. kutume na ce na ganin nasa babu komi kuma ya iya tsaye da shi yadda ya kamata iye. Ka yi malam wani ke faruwa ne. Abin da ka na gaskiya ne kuwa? Ka gani ba mu zauna jiya ba, kawai dai na san muna da jiya shekaran jiya da kuma yau. Ka rikita ni ma. Ka yi mai bayani. Yau to, ba ni ran gargaran. Jiya gaba ne ba ma ba. Yau ne kawai sai shekaran jiya muka ba. Gaskiya ba kan yi abin dariya ne ma. <laughs> Ni ma abin da nake so da ce dama kenan. <laughs> Wallahi kamar wani abu jiya. Shekaran jiya na gaya maka ba jiya ba. Me yasa? Saboda shekaran jiya ne. <laughs> ga nan wa? kada ka yi mummuna fahimta. Kana yawan kallon fim na Mishino kuwa? Hmm? Jiya ma na kalli guda biyu. Ah. wallahi to manan da wannan daunin wannan nan ba shi kuma menene gaba kire biye zo ya wani fasata zami ba bayani jiya ka gani ma wannan yaron ba raina mun hankali suke yi tun wata shida da suka wuce da na san matsalar abi shine na zo ne masa bayani wannan fa abu ne da ya shafi bangaren kimiyya me yasa zaki dauko shi kawo shi wajen malami ke ba magiya barka dai barka dai barka yarinya ce ita ba wai haka take nufi ba a gafartita. Ai babban laifi ne daga baki ɗaya ba ma iya koyar da yaran mu dukkanin wasu abu da ya kasance na al'adunmu da tarihin magabatanmu waɗanda zai zama da cewar duk ƙoƙarin da suka yi a zamanin baya idan suka mutu tamakar sun zamo gawaki ne waɗanda ba za a taɓa tunawa da su ba. To da cewar sun yi bajinta masu tarin yawa a shekarun baya. Don haka kamar dai wannan cuta da take damunka, kai ma tarihi ne mai ɗimbin shekaru. a ƙarni na bakwai a zamanin sarki Ranga a Asurdiyan. Mutum ne da ya ƙware wajen sarrafa takuba sannan kuma shi ɗan amshagin mayaƙi ne. A daidai wannan lokaci ne Calabras suke ƙoƙarin cewa za su cinye dukkanin kudancin Indiya. Sarki Ranga dayan ya fito masa da sabon salon yaƙinsa wanda ya nuna musu bambanci a tsakanin yaƙinsu. Ranga dayan. yana matakan sar matarsa wato gotai. A wata rana sai aka ga sarki da kansa ya rasa nutsuwarsa gaba ɗaya baya iya saita hannunsa na dama. An nemo mutane daban-daban masu kalan magunguna amma sun kasa yi masa magani. Sai tura dakaru a je a nemo dukkanin inda malamai suke. Saboda labarin da sarki Kalabaras ya samu ya tura dakarunsa domin ya wannan masarauta. Sarki da yan baya iya saita hannunsa ko ya sa ya nutsu. Sakamakon haka ya fada a wannan yaki. Mutanensa suna tsoron cewar makiya za su iya kashe shi, yasa suka ɗauke shi suka ɓoye shi. Sai dai kuma makiya sun kama matarsa wato gotai. Aka rufe ta a magargamar dodon. Daga baya dakarunsa suka gano cewar da akwai wani boka wanda ya san sirrin dukkanin wani magani ya yi amfani da sayo wata babbar busha da ke himalayas sannan ya ƙirƙiri wani tarbin addu'a domin yi masa magani a daidai wannan lokaci ne bayan ya samu sauki ya ƙara gudanar da yaƙi sannan ya tunkarin masarautar kalabar sannan ya nasara akan titin yankin kudancin indiya gaba ɗaya sakamakon ganin abin da aka yi wa matarsa ya tsau alkawarin cewa sai ya cinye yankin arewacin indiya sannan ya sa kowane sarki ya durƙusa a gabanta.

బండి ఊరే పాక ఊర్లో kula na fa yanzu baki ba sannan kuma su ba su tambaye ki ba. Me yasa baki tunani akai na bane? Ka bari mu samu na tukuna. To ko tala ne ki danyi mana. Ko ci za ba zama ka ba. <laughs> maza ka zo ka shege shi kai sandi ka zo mana dalla ba cikin wasan ka ba a zahiri na ce ka shege shi Shashashan banza Kai Irban, ku tsaya daga wannan wajen ba! Ka abokanai na nan zuwa abokananka ko su dubu nawa za su zo ba wanda zai yi nasara a kaina kika ga wannan hotel din eh? Gurin nan ya haɗu. Barkan ku da an cewa farin dutse. Ah, barka um wannan ce lamba bukin dina. Shikenan bari an bincika. Daga can ne kuke? Kai, kana jin Hausa? Na dai koya ne. Oho. Ta Allah ka dan cike mun wannan form Shikenan. Katin shaida Allah bai. Bincika cikin nan. Wannan adireshin ka ne na Hyderabad. Na adireshin Chennai ma yana ciki. Hmm. Ah. Na gode. wannan mai kenan labai kaga malam daga can muka zo da naje aiki hajar ban ne sai aka canja mu oh na fahimta yawa kai kana ji daki na ɗari biyu da sha biyar shi ma dan kudanci ne tanjabur oh barka barka shi kenan mu je ko hmm. yalla bai kawo dauka muku a ah, yalla bai ka manta ID card din naka a to na manta ya hakuri fa a ba damuwa nan sanyi. Kai, gurin ya haɗu. Madam, ke kamar yayata kike idan kina da bukatar wani abu sai ki magana. Yayata ka tana da wani uzuri ma zaka tafi kaji idan yana da bukatar wani abu san kira ka yanzu kaka takura mana kaji. ba Bakin ce cikin nan akwai sanyi ba? Ka ga mun dogo tafiya. Bari in je watsa ruwa. Dan jira mu na. Ni ba san ya jira ba. Wannan ya ishe ka har zuwa na dawo. Abi, ke abi buɗe? Mene? Ni ma ba tare da ke maka so ba? A dikar ka shigo ba. Na gaji sannan yan ina son yi wanka. Na ce maka fita? Ki saurare ni. To ka fara wakanni bara in je in jira ka. Na ba sai raba da ke ba fa. A'a, dan Allah dan Allah dan Allah dan Allah. மனமும் ஒன்றும் இங்கேதான் மார்கழி எங்கு பார்த்தாலும் ஏகாந்து வெண்பனி என்னை நீ கொஞ்சம் நேரங்கள் தேந்துளே மஞ்சம் நீங்காமல் தூங்கட்டும் மைவிழி கடிகாரம் பகலை காட்டும் பொய் சொல்லும் ஒருவர் மாட்டும் நேரம் வந்ததே ina kuke? Yalla bai kai nan daga wani ɗaki kake. Mu ɗakin mu ɗari hudu da shida. barkawa ku ji daɗin ku yalla bai. Yawa mun gode. Ku dawo lafiya. Mm, ina samu je yau. Potan pass. Direba. Na mi yalla bai. Nan za ka kai mu. To ina dawo yalla bai. Na gode. Mm. Ya na ga yau kin ƙara kyau. Da gaske? Ah. Jan Allah me zai hana mu koma ɗaki ko da na awa ɗaya ne. Mm. Sai na shiga ka. Maza ka shigo cikin motar. <laughs> Ah, maza ka bani wayata. sai mu ɗauki hoto ko? Sauri mana! Mata waje na. Wayo, na mace na sata a caji. Ke ni ma zan biki. Hmm? Shikenan je ka ɗauko. To ke ba? Muna tafiya tare suka ka sana ƙarin wani wankan. Tafi. Shikenan zan je. Kai sauri fa. <laughs> Kai, me kake yana? Uh, eh, babu abin da nake dan uwa. Kai, yasa kuka sa mana a cikin ɗakin mu Adi! Kai ku da mana ni, ku da mana na ce, kai! Kai dan lawai haka, ku da mana na ce. Wato kai dan Jamil, ka shigo hannunmu, kake so mu rabu da kai. To amma ma me za ka iya yi? Kowa a duniya yana matuƙar son ya dinga ganin irin ku. Kai, mu ba aure muka je muka yi, ba wai gudowa muka yi ba, kuma iyayenmu ne suka rabu da mu muka zo. Dan Allah ku rabu da mu. Ne ku rabu da ni. Ba zan iya yin komai ba. domin ɗaukar da aka yi muku a daren yau ne za a sake ta a duniya daga yau zuwa gobe duk wanda yake kallon irin waɗannan ɗauka zai gani ko da a ce ma da ƴan uwanka a ciki to za su gani ma domin samu masu kalla da yawa za mu samu manya-manyan kuɗaɗe. ba zan taɓa rabuwa da kai ba sai na je wajen 'yan sanda. maza ka ce. kafin ka je din bari in fara haska ma abin da duniya za ta kalla sai ka ji daɗin ba da bayanai a ofishin 'yan sanda. ke ke ke Maza ku kalla mana. Kada ki kalla, nan Allah kada ki kalla kin ji. Ki kawo da kai ki kada ki kalla. Kin ji, maso ya dan Allah kada ki kalla. Kada ki kalla. Ki daina kalla, ki daina kalla. Masoyi, don Allah ka yafe mu. Eh, eh, eh, Hanya ɗaya ce kawai ta iya fita daga nan shi ne mutuwa. Shi ma ku shige shi. Kai, maza ku bonce ku kamo shi. Kai ku yi maza ku so mu je mu je. Kada ki ƙara sawa. Me faru? Maza ki fita daga nan. Ki sauri ki fita. Maza ki je ki je ki je. Ke, ba za ki samu wata hanya ba yi. Eh. Tsakani! Ke, abi! Kai, rabu da ita! Adi! くるみやがこっち側にこっち側になっちゃうなんでこれじゃ知れちゃうかい Rabu da ni tafi Ali! kun baro ƙauyenku ne domin ku mutu a nan ba? Adi. Kai, maza ka bani hukan nan. Waya! Shashashar banza. Taki ta ƙare ai. Adi! Ki daina kuka mana. Adi! Adi! agobobi. Wannan ne abin da muka samu. duk waɗanda suke kallon bidiyon nishadantar da kai a san su dinga kallon bidiyon mu su kalla a komi kyauta za mu samu subscribers da yawa yi mai magana kai tandir da hmm? shi ne sabon zuwan eh Ka sai na muke so shafin me kai? Eh kwarai na sani. Sau kuke gama zagaye dukkan wasu kasashen duniya. Ah, muna da abokan gasa ne. Ware kuwa, akwai abokan gasa da yawa mana. Ka san wani abu? Harajin da ake karba kan irin wannan bidiyon shi ma daidai yake da shoran fina-finai. Da gaske wai? Kwarai. Sannan kuma, a kowace ƙasa komai ana bayyana shi da tsirararsa. Mu kuma nan muna ɓoyewa. Saboda, daraja tana da bambanci. duk wata ɗaukar da take tare da mu akwai darajarta kuma abin da muka fi ba daraja shine kuɗi ka fahimta eh, yi kuɗi nasara. Ka ji me ce? Eh? Kada ka gare mana irin wannan shirman anan. Me? Sunana Captain Mohesh. kaftin ne ni a rukunin katta kwana na sashin fakira babban aikinmu shine kawo ƙarshen ta'addanci duk aikin da muka fita muna samun gagarumar nasara kama daga 'yan ta'adda zuwa kan masu kidnapping da 'yan damfara dandanan sunan mu ya fantsama domin babu gazawa kanmu ya haɗu ga baki ɗaya mun zama tamkar ahali ɗaya ana nan wata rana ina ganin ka zuciyata ta zaɓe ka a matsayin abokin rayuwata ga amana ga kaina nan nan shine dajin da masu kidnapping din suke bincike ya tabbatar da cewa tsoron shiga gurin da sojoji suke yi shi ya ba su damar da suke cin karansu babu babbaka a gurin sojoji da yawa sun shiga gabaki ɗaya babu labarin su ina da buƙatar a mana binciken kwakwafi akan kalar halittun da suke rayuwa a tsakiyar wannan daji ga sakamakon bincikenmu kina nufin gizo-gizo tabbas ka canka menene kuma wannan wani irin gize-gize ne wanda yake yin girma tamkar giwa sannan yake da tsananin karfi tamkar damusa ina buƙatar koma menene a cikin dajin ku shiga ku yi maganin sa wannan aikin zai ƙara fito da suna da darajar indiya a idan duniya kai zaka jagoranci wannan aiki wannan aikin ya sha bamban da kowanne za mu iya dawowa kuma za mu iya mutuwa a can Captain! Captain! Sabon Captain da zai fito muku a wannan ranar Ladin. Captain! Daga kamfanin Sultan masu burbuda. dalilin da ya wannan duniya take zaune lafiya shine yakini da kowa yake da shi akan addinin da zuciyarsa ta amince da shi kowanne addini yana da abubuwan da ya halatta da kuma waɗanda ya haramta wanda masu bin in suka bi shi za a zauna lafiya sai dai a kowanne addini ana samun macuta 'yan damfara masu ci da addini me su nake ina buƙatar a ƙirƙiro wannan cuta sannan kuma a ƙirƙiro min maganinta komai nisan da inda maganin wannan cuta yake ko da zan rasa raina a hanya sai na je na nemo shi a saka aljanu su ajiye min shi a tsibirin mutuwa yanda babu dan adam din da yayi sai kai kansa gurin kuma ya fito idan ka shiga wannan tsibiri sunan ka gawa ya zama dole sai mun taya addu'a babu dare babu rana saboda a halin yanzu haka rayuwarsa tana matsananciyar cakwake da ba a fita. Wannan shi ne tsibirin da ta shiga kuma tun da ta shiga ba ga fitowarta ba. Ni zan shiga kuma zan fito. Tsibirin mutuwa! Sabon kamsa daga kamfanin Sultan masu burbuda! wannan salon kafcen da na zo da shi na suburbuɗa ne rashin adalcin da ake wa talakawa lokacin zabe shi na zo domin na daƙile siyasa ba ta talakawa ba ce kada ka sawo ka ciki talakawan da su ne ababen tinƙawanka ga su nan ka mayar da su kanka. za su iya farauto maka bera amma zaki ba zai farautu ba wannan so taɓa ne రానురానంటూనే సిన్నదో ka gaya min nawa ce kima ka nawa kake bukata idan ka sa na faɗi zaben nan za ka yi ta dangin ka sai kuma na banka ka ci gaba da zalunta talakawan da ka kira su dangi na hamago a cike masa fayar wannan umarni na ne gwamnati ta biyan albashi ne domin ne mata aiki to ne ne gwamnatin da nake biyan naka rajab fabi rabba suna ne na wani banzan mutum shi kadai da bai zai zama gwamnatin kasata ta ba rufe masana'antar da akalla talakawa sama da mutum dubu talatin suna cin abinci a cikinta. Matsalar ku shine ba kwa tantance tsakanin cin abinci da kuma ingantacciyar rayuwa. Ni inganta rayuwar ku na zoyi. Guguwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu yana nan tafiya. gari ne haka kaka? Shi ne asalin garin da tarihin masarautar Bimbisar ya fara. Babba zai yi mu zauna mu zuba ido dangi ɗaya su ta mulkanmu ba. dole koma menene zai faru sai sarauta ta dawo bangaren ma wannan lokacin idan ba za su ba mu sarauta ta lallama ba mu tattara halin nasu mu shege sarauta gadon gidanmu ce kuma a gidanmu za ta zauna idan kuma a cikin ku akwai wanda sanda gyatumarsa ta haife shi jini ya diga ya zo ya raba mu da ita kuma kama waye na yi rashin nasara a wancan haihuwar a wannan haihuwar ba zan karɓa rashin nasara ba a wancan lokacin mun rasa bin bisara amma a wannan lokacin ko da gaba ki ɗaya mutanen wannan gari za su ƙare bin bisara dole sai ta zama tamu babu gudu babu ja da baya babu tsoron mutuwa ko da za ta bayyana matukar kana son ci gaba da rayuwa a wannan doron duniya to ka fita gaban wannan gari Bambara nasara ko da yaushe tana tare da mai ita babu wani juyin juyin hali da kan iya sauya wa nasara muhallinta a tattaro min dukkanin matsafin da ke wannan ƙasa a ba su dukkanin abin da suke bukata gangar jiki na iya mantawa kwakwalwa ta manta amma zuciya ba ta taba mantawa abin da ya faru a waccan rayuwar babu abin da zai hana shi maimaituwa a wannan gari na bimbisara shirin mutuwa jirin mutuwa sabon kafce daga kamfanin sultan masu barbada tarbiya alif lamura alif lamura hausawa na cewa ita dai tarbiyya daga gida take farawa babu shakka babu kwana-kwana ko kwanto a wannan zance na fasaha da bahaushe sai dai a wannan labarin namu abin ya sha bamban tarbiyya duk inda ka ga duniya ta lalace ko duk gurin da ka gani a lalace mata ne suka lalata shi iya mace ɗaya sai ta lalata maza saba'in wallahi wallahi ƙarya ne wallahi tallahi karuwanci kuke yi banda shi akwai abin da kuke yi subhanallah mene miki kike neman ki toza ta na idan duniya a tsohon daren da ki fito kina neman ki tona man asiri a gane na fita yawon galgal nadiya me ya hada ki da giya haba nadiya sultan pin factory labari da kuma tsarawa shafi'u dauda giwa shiryawa sani e martaba tarbiya siyama ba wai magana ce ta sani kuka ba idan na yi tunani akan magana da ya gaya min babu ƙazafi ko ɗaya a cikinta yadda ya iyaye na haka suke kuma haka kowa yake kallon su bada umarni Sultan Abdulrazak tarbiya yana nan tafe. Assalamu alaikum jama'a muna kira ga 'yan uwana. Kamar yadda kuka sani sunana Dr. Muhammad daga cibiyar da take bayar da magunguna irin ta addinin musulunci. Zo sai na Islamic Medicine Center. Masu matsala irin ta rashin ƙarfin mazakuta. Masu sauran cututtuka kuma ku zo ga mata samu. Wato Sera Islamic Medicine Center. Bangaren maza kuma ba a bar ku a baya ba domin sayar islamic medicine ta tanadar muku da magunguna kamar irin ta ciwon sanyi sanyin gloria ina masu fama da sihiri ko sabu muna karya shi da izinin ubangiji basir mai tsiro ko kuma kansa ko kuma larura ta rashin aihuwa ina masu fama da ciwon koda ko asma ga dama ta samu sikila matsala irin ta istimila kuma masu cuta mai kare garkuwar jiki ba bar ku a baya ba wato hiv bangaren sanyi irin na infection ina masu sanyi na syphilis masu cuta hawan jini ko mutuwar bayan jiki ina masu fama da cuta ta siga da mai tsiro fitsarin kwance ko kuma matsala ta hadda insha Allahu akan samu waraka daga zarar an zo saira islamic medicine center domin cibiya ce ta magunguna irin na addinin musulunci sai ku garzaya domin zuwa saira islamic medicine center za ku iya samun babbar cibiyar mu a maiduguri gwange junction makabarta marhaba plaza masu neman ba jihar kano za ku iya samun a ɗaya daga cikin branch mu. Muna kan titin Zoo Total Opposite Waji Police Station, Royal Plaza. Yan jihar Kaduna za ku iya samun mu a Mangal Plaza da ke Ahmadu Bello cikin birnin Kaduna. Sannan za mu iya tura muku da magungunan a duk inda kuke a faɗin duniya. Kamfanin Sayara Islamic Medicine Center tana maraba da zuwan kowa da kowa. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. Muna maraba da zuwan kowa da kowa. tana wa kowa marhaba da zuwa. Suwaye su, su din yan tamil ne. suna ina to samu musu. Maciya mana shashashin banza. Ban san daga ina zo ba, amma bai ya shege mun babana. Tarayya da ku kenan ba ta da amfani. Sun buya ne a cikin wannan hotel ɗin bai. Amma zan tabbatar mun kama su. Ni zan kula da wannan. Gabbar bai, dan Allah ka dan gara min lokaci. Dan Allah gabbar bai, ka taimaka min dan Allah. Dan Allah yalla bai, yalla bai dan Allah. Please. mun yi kuskure jan Allah ma ka yi guri za mu gyara gaba Kai ɗan Jamil ne. Suna ina yanzu. Na rantse Allah bai ban sani ba. Ka yi bayani. Na rantse dan uwa ban sani ba. Shege shi. Ba shi dan bani a gare mu. Kai mu za ka nuna wa dabara. Maza ka bada mana gaskiya faɗi. Gamash! Thank you. Wayo! suke kashe musamman auren da suka zo daga Madurai? Ruwa! ka yi haƙuri dan wa ban san ta zan iya ma bayani ba lokacin da ka gana a wannan ɗakin su wane ne katse wannan kyamarin. me suke da wannan bidiyon idan sun ɗauka to suna tattara su ne su tafi da su gidan gabbar to abin tambayar da na ce ma shine me suke yi da su ni ma dai ban sani ba kawai dai naji sun kama wasu kwastomomi mu sannan sun ce wai za su ɗora intanet kada ka bari ta san da wannan labarin Dan wadan wa ga sinan shigowa ga sinan. ya sami Adi? Dan wadan ga sinan zuwa mi sauri mu buya mu je mu samu buya wani Za su iya shigowa. Nida Samus. Zan duba bayanan wannan da suka zo daga Tamil, daga nan kuma sai mu samu bayanan su. Zan turo hotunan su ta ko ta ina ta yadda za a samu su. Ba zai taɓa yiwa mu basu su gudu ba. Joe! Kees! na yi kokari ga baki ɗaya na gode dukkanin wani bayanan ku da ke can reception yanzu kashe shi kadai ne ya rage kai eh. kai raba da shi kai eh, kana ji dan wa in ba mu kashe shi ba za mu gudu ba バルねイエイグイウェイウェアガイメンマが近しいガイガイラブダニRabu da ni! Gaba da duk wasu kwastomomi da suke cikin wannan hotel ɗin a tattaro su ba za mu rabu da waɗannan shashakin ba. Me ya faru? Ƙararrawar fita aka kunna shi ne aka ce kowa da kowa ya yi waje. Waɗannan mutanen sun shiga rayuwar mu wallahi ba su yi mana adalci ba. Ba san me matsala ba su wani tara. Ya guri mu fito da su. Za mu kai ko wani otal ne. Kowa zai nuna katin shaidar sa tukunna kafin ya fita. Akil Bihas. Yau maza daga wani gari ka zo? Mo nan daga Delhi maka zo. wani lokacin idan hannu na ga mutane da yawa bai fiye motsawa sosai ba kada ki damu kuma abin da ne yake yi a nan. Mun gode. Ai wato ina ga can dan Allah ya shaya bana. Shi kenan ku je kawai. Mu je. Katin shaida. Kai waye to, ni dan gidan minista ne. Yau cewa kuma ranar mu ta ƙarshe nan. Muna cikin shagale yawan mu kawai kun zo kun wani fito da mu? Kaga dan Allah ka nutse da akwai wata matsala ne da muke so. Kawai da cutar mu za ku yi. Dabi da su. <laughs> shi kenan ku je ku bincika ku ga suwaye 'yan tamil laduwa nan ku sallami shorin suware kawai dan wa daga ina kuke hajji uh, rabat hajji rabat ba shikenan za ku iya tafiya wani ne nan ya sa hayakin bogi saboda ya yaudare mu ka baki ɗaya mutanen nan wallahi mu sun uzura mana ku bin ji Allah ku dan sako me yasa kada ku damu da akwai wata motar rai kun manta kayanku jeki Ah, yawa wurin ya burge ka ba? Kwarai. Je ki dauko kayan man. Ka san garin namu ne gaba ki akwai sanyin jaraba. Yi ba mu da matsala da hakan. Ina batan kun samu cikakken lokaci mai kyau a tsakanin kwanan. Daga yadda da goge kenan. Kwarai. Kin yi wa yaren yindi? A'a. Ne da ta yan tamil ne kawai ban san yindi ba. Ai akwai yan targuma a can. Ina da abokai tamil da yawa. A'a. A ba wai amsa ba ce mai kyau. Wasa nake. Motar din ya burge ki? Kwarai ku ina so. Me abin da ya burge ki nan? Kankara manyan duwatsu. A hotel din fa. Eh ya haɗu. A girmamawa ba. A abun burgewa mutane Mutanen ba. Eh kuwa haka. Awa ba. Kwarai. Daga nan kuma ina za ku. Ban sani ba. Ah, tana nufin kawai ba ta sani ba shine ba abin da ta sani. Ma'ana wai I don't know a turanci. Awa ba. Me yasa kake tambayo da yawa? Da wata matsala ne? Mu ba sanye muke ji wai me kuke a nan ne iye? Eh? Yalis, shikenan ku je. Shikenan taho. bincika mana wani yare ne yan jamila ke bada irin wani amsar shai shashin banza kai maza dagatar da motar nan kai kai ba za ku dagata ba Joe! Ka wani banza dalla ku ce. Kai ba gaisuri ba ba za mu tada motar na hanya ba. Shege Sorry, Sauri tafi. വിടമാട്ടേ kai gabar ba ya turo to ya ce yana da bukatar sa a raye kada wanda ya cutar da lafiyar su. to ga matam dai के abi? baban da same ki. Me yasa ga take faruwa da mu? Me yasa ƴan da suke kashewa? Abar tausayi. Tana da muradi da yawa ba. Mu je Adi, mu je wajen 'yan sanda. Abi 'yan sanda ma fa a tsaginsu suke. awinagara rayuwar mutane ba ta da daraja ka kai ni gida adi tsoro da ke ji ya rab ke wali ibne ali meri rehnuma कर सुबह शाम मुश्किल मेरी आसान करना तेरा का तू सखी मैं हूँ सवाली है तेरी शान निराली तू सखी मैं हूँ सवाली है तेरी शान निराली bar de bar de yo maza taka motar mun gusa zuwa inda suke sauri muje bar de choli hai khali bar de bar de choli hai khali bar de na san da cewa doya kusa cin musu मैं हूँ सवाली है तेरी शान निराली सभी मैं हूँ सवाली है सॉरी मुझे gida. जा ah, ba za mu iya kiran sa yanzu ba kawai ki bari ma karasa da kafafun mu जानकर सच्चाई लोग जाम ये सब उस बेगता का मोचन नाम आने हैं सब पहचाने हैं जानकर सच्चाई लोग अनजाने हैं गम का मैं मारा हूँ मंजिल से भटका da su babu hadi ga mutu haya can me ke damun kadi ka to mi sauri mu je mana gabar sin ne gaba kida ke tafiya da duk doyin da aka dauka kai eh, dan Allah ku tsaya ku tsaya tsaya दिल मेरे दिल की कली कली जन्नत है मेरी तेरी गली गली तुम रब के बेशक वली वली मेरे सर से आफत टली टली मेरे दिल में दिल में दिल में दिल में अब शम्मा जली जली बस ये कई ने के हुए अभी सॉरी सॉरी सॉरी मत अभी मेरा दिल पिया पिया मेरे पिया मेरे पिया पिया Kai maza ku sauri ku bincike kowace mota da take nan. Ga wasu masacin za su tafi. Kai tsayin da mota nan. Kowa ya zauna inda yake, kada wanda ya motsa. Me ya kuce bukata ne? Za ka yi mana shiru ko kuwa? Kada sake a rabu da su ta kowace hanya, kun bincike shirin mojoci. Yarinya, na san menene matsalar ku. Ku yi sauri ku bar nan wajen. Domin kada zama kwana shine karin matsalar ku. Ku yi sauri ku samu ku bar nan. Sun nuna mana hotunan ku a can wajen hama mota. Su ne shaidanu ne, ni ma kaina sun kashe min ɗana. Nan gidan shine zai fi muku tsaro. Dan uwa na zuwa safiya zai zo da babban mota. Daga nan sai ku bi shi ku tafi. Ku shigo ciki. Ku zauna nan, kada ku ji tsoro. Idan har kuna jin sanyi sosai, sai ku kunna wannan sunan mu ne yaro. Mun gode. Kai matu! Kada ki ji tsoro. Ka ce ka kawo musu wani abun tabawa nan. Sai ka muku wani abu, sai ku ci, kada ku damu, yanzu ne zan dawo. Suna ina. Suna ta can sama. Ati. Ba za ku taɓa tsira ba. Kai kira gabar bai. Layin na sama ya tafi yayi. Maza kira ɗin. Ati. Ku zauna. Ati tsoro da ke ji mu tafi. Kada ke ji tsoro. nanwa a nanwa dan Allah ka raba da su su taɓa kaji ka raba da su. Bai, bai, bai, bai, bai, don Allah. Ko, shashashin maza, ba za da mana kuma kai, ku gudu, ku gudu, ku yi sauri, ku gudu daga nan, kada ku tsaya, yawa, sauri mana, ku yi sauri, ku gudu daga nan, kada ku tsaya da ce. Kai ku tsaya, ina ku bisa ku tsaya, ku tsaya. ku ce mamanya. Kai shashasha, ba ga hankali ye, shi ne za ka sa su tsira. Su mutane na ne, kuma yan yare na. Shashasha. Tamil, Tamil Nadu. が待つとyalla bai can Allah ka taimaka mana muna cikin matsala mun shiga babban matsala ne don Allah ka rage mana hanya babban matsala ko ha ko ba ni manyan kuda ne babban matsala babban kuni to gashi rami ne wannan ba ni shi Shi kenan, shiga mota. Mene? An ban fahimce ka ba. Mota, yadda ka. Get in, inside. Mun gode. Danwa, ta Allah ka san ina ne gidan gabar? Wanai, can kusa da babban gida ne, babban gida ne sosai, babba ne. Logaritmiazo. Oh, oh, oh, oh. Madoka. Yarın kirki. Kaymin çoba. Na kasa buɗe ƙofar. Sun bada tarko. Woo! Wayo! Gaba ɗaya ba mu kullum motar ma. Kuma ga mabibiyan na'ura a jikin karan. To ya zami kenan Adi. Help, help, help. na ga Joe yana ta ƙara gudu. Me faru? Injin mota ne tsaya. Me? Bana bincika. Ki zo na cikin motar. barau yake. Sauri wancan kewayen ne na farko. Muje muje mun gada so. Jo. Jo me same ka. ba ma da wata matsala நீசாய என் suna cewa suna dodora bidiyon ne a yanar gizo tunai bin na nan छे अभी छे अभी अभी अभी वही मैं पारू अभी 소리 저소모전 taka taka taka mu je kada ka bari su wuce mu kada ka daga musu mu je maza ka bayan motar tasu ya gaske samanya. Ke abi, abi, eh, na, na, na, ruɗa musu tunani. Gaske suna guduwa, su mu je, mu je. Abi! Abi! kai me kake haka bar mana waya taimako kai wayo eh, dan Allah ka daga cika ni ka shi mana ka rabu da shi mutu eh, mana eh, dan Allah ka ce maka ka cika ni ka rabu da shi adi ka rabu da shi adi ka cika shi ke balimi na mani hannuna ne gabar ka zo ka taimake ni wayo gabar ka taimaka min ka zo ka cece ni gabar yawa yawa gabar zo maza ka gara so gabar gara so gabar ya sauri bayar wayo eh, ka taimaka min wayo kada ka rabu da su idan suka naɗi bayanan gabaki ɗaya gidan gabar suke tafiya da su. <laughs> ya ci gaba da tafiya ba adi kafa ta zafi take mun shikenan ke dan kara hakuri ku bincika ko'ina a yancin mutanen mu masu gansa nan nan ke abi zuwa gobe za mu je gida sannan za mu kwanta a gado ɗaya yayin da za mu kasance a rungume da juna. Da gaske? Mhm. Na tabbata miki wannan magana tawo zuwa gobe za ta cika. Cikin da muka zagaya mutanen su ne a tare da mu. Zan samu mana wata mafitar. kada ki matsa daga nan har sai lokacin da na dawo. Ai da sassafiyan nan wani mutumin mai ya ce ya magansu. inda ya saki aka gara ganin sa to ba zai kasance a rayu ba sha jacin shi ka zai sha ɗakin mu lamba ɗari hudu da shida ne. Eh, eh, ki saurare ni dan Allah, eh, ki tsaya. Ah, ah, ah. wata abin da na fi so shi ne farautar 'yan mata ta gama yawo. Kai! Ku shege shi. Ya lalata mana ɗaukanmu. da haka kuma ba zai iya ceton ki ba sha sha sha gidan Jamil. Abi! Sarki ranga ya tada yaƙi domin tunkara kalabras. sannan shi kuma sarki kalaburas ya yi ƙoƙarin cin zarafin matar sarki ranga sakamakon cin zarafin ta da ya ga ana yi ne ya sa ya dole sai ya yi nasara a kansu sai dai yo zan taɓa da rikaru samun dukkanin mabarkai na ba shashashe akan wata ɗauka. Maza zo nan, zo mana! ka lalata waɗannan ɗaukan hakan ba sai yana da ɗaukan wata ba. Ni ne nan sarki. ta gada yanzu ba kai ne kake da horumin yanke lokacin mutuwa ta ba ni na kawo ƙarshen taka ina jinki. Tsoro kike ji? A'a. Eh, amma ina cikin ƙwarin gwiwa. Na me kuma? A kan cewa ba za ka taɓa sawa na gaza ba. Adi. Ina son ka. Ina son ki. Kai, wayo. yi? Aji, me faru? Ni ma ban sani ba, amma gaba ta dama ita ma ta fara motsa da kanta. Sama da hotel dubu ɗaya da ɗari shida ne a yankin Koriya, wanda kowane ɗaki aka sa kyamara domin yi wa mutane bidiyo don ganin cewa an yi musu barazana ko kuma ɗora bidiyon su a yanar gizo. Wanda dama hakan yana ba mutane mamaki yadda aka bidiyo mutane suke fita. kuma wannan harka tana kawo musu miliyoyin dalolin kuɗaɗe sakamakon wasu masu kuɗi ne suke siyan bidiyon a yankin china ma an samu wani hoto da yake ɓoye kimarori domin su dinga yi wa mutane ɗauka suna yaɗawa a duniya yan sanda sun kama ma'aikatan hotel ɗin sannan sun ce za su bincike su gano duk wanda yake da sa hannu a kai daga shekarar dubu biyu da sha uku ake kawo ƙara irin waɗannan kisa-kisai wanda adadin sai kai dubu talatin a yanzu kuma manyan ƙasar ne sun ce duk wanda aka kama da sa hannu a ciki za a yi mai hukunci ba za su bari haka ci gaba da faruwa ba. Thank you. sunana Captain Mohesh. Captain ne ni a rukunin katta kwana na sashin fakira. Babban aikinmu shine kawo ƙarshen ta'addanci. Duk aikin da muka fita muna samun gagarumar nasara. Kama daga 'yan ta'adda zuwa kan masu kidnapping da 'yan damfara. dandanan sunan mu ya fantsama domin babu gazawa kanmu ya haɗu ga baki ɗaya mun zama tamkar ahali ɗaya ana nan wata rana ina ganin ka zuciyata ta zaɓe ka a matsayin abokin rayuwata ga amana ga kaina nan nan shine dajin da masu kidnapping din suke bincike ya tabbatar da cewa tsoron shiga gurin da sojoji suke yi shi ya ba su damar da suke cin karansu babu babbaka a gurin sojoji da yawa sun shiga gabaki ɗaya babu labarin su ina da buƙatar a mana binciken kwakwafi akan kalar halittun da suke rayuwa a tsakiyar wannan daji ga sakamakon bincikenmu kina nufin gizo-gizo tabbas ka canka menene kuma wannan wani irin gize-gize ne wanda yake yin girma tamkar giwa sannan yake da tsananin karfi tamkar damusa ina buƙatar koma menene a cikin dajin ku shiga ku yi maganin sa wannan aiki zai ƙara fito da suna da darajar indiya a idan duniya kai zaka jagoranci wannan aiki wannan aikin ya sha bamban da kowanne za mu iya dawowa kuma za mu iya mutuwa a can Captain! Captain! Sabon Captain da zai fito muku a wannan ranar Ladin. Captain! Daga kamfanin Sultan masu burbuda. babban dalilin da ya wannan duniya take zaune lafiya shine yakini da kowa yake da shi akan addinin da zuciyarsa ta amince da shi kowanne addini yana da abubuwan da ya halatta da kuma waɗanda ya haramta wanda masu bin in suka bi shi za a zauna lafiya sai dai a kowanne addini ana samun macuta 'yan damfara masu ci da addini me su nake ina buƙatar a ƙirƙiro wannan cuta sannan kuma a ƙirƙiro min maganinta komai nisan da inda maganin wannan cuta yake ko da zan rasa raina a hanya sai na je na nemo shi a saka aljanu su ajiye mun shi a tsibirin mutuwa yanda babu dan adam din da ya yi sai kai kansa gurin kuma ya fito idan ka shiga wannan tsibiri sunan ka gawa ya zama dole sai mun shida addu'a babu dare babu rana saboda a halin yanzu haka rayuwarsa tana matsananciyar cakwake da ba a fita. Wannan shi ne tsibirin da ta shiga kuma tun da ta shiga ba buga fitowarta ba. Ni zan shiga kuma zan fito. Tsibirin mutuwa! Sabon kamta daga kamfanin Sultan masu burbuɗa! wannan salon kafcen da na zo da shi na suburbuɗa ne rashin adalcin da ake wa talakawa lokacin zaɓe shi na zo domin na daƙile siyasa ba ta talakawa ba ce kada ka sawo ka ciki talakawan da su ne ababen tunkawanka ga su nan ka mayar da su kar kanka za su iya farauto maka ɓera, amma zaki ba zai farautu ba wannan so mun taɓa ne రానురానంటూనే సిన్నదో సిన్నదో రాములూరి గుడికొచ్చే సిన్నదో సిన్నదే ka gaya min nawa ce kima ka nawa kake bukata idan ka sa na faɗi zaben nan za ka yi ta dangin ka sai kuma na baka ka ci gaba da zalunta talakawan da ka kira su dangi na hamago a cike masa fayar wannan umarni na ne gwamnati ta biya ni albashi ne domin ne mata aiki to ni ne gwamnatin da nake biyan naka rajab fabi rabba suna ne na wani banzan mutum shi kadai da bai zai zama gwamnatin kasa ta ba daga rufe masana'antar da akalla talakawa sama da mutum dubu talatin suna cin abinci a cikinta. Matsalar ku shine ba kwa tantance tsakanin cin abinci da kuma ingantacciyar rayuwa. Ni inganta rayuwarku na zoyi. Guguwa! Sabon kamce daga kamfanin Sultan masu warwada yana nan tafiya. wani gari ne haka kaka? Shi ne asalin garin da tarihin masarautar Bimbisar ya fara. Babba zai yi mu zauna mu zuba ido dangi ɗaya su ta mulkanmu ba. dole koma menene zai faru sai sarauta ta dawo bangaren ma wannan lokacin idan ba za su ba mu sarauta ta lallama ba mu tattara halin nasu mu shege sarauta gadon gidanmu ce kuma a gidanmu za ta zauna idan kuma a cikin ku akwai wanda sanda gyatumarsa ta haife shi jini ya diga ya zo ya raba mu da ita kuma kama waye na yi rashin nasara a waccan haihuwar a wannan haihuwar ba zan karɓa rashin nasara ba a wancan lokacin mun rasa bin bisara amma a wannan lokacin ko da gabaki ɗaya mutanen wannan gari za su ƙare bin bisara dole sai ta zama tamu babu gudu babu ja da baya babu tsoron mutuwa ko da za ta bayyana matukar kana son ci gaba da rayuwa a wannan doron duniya to ka fita gaban wannan gari oh nasara ko da yaushe tana tare da mai ita babu wani juyin juyin hali da kan iya sauya wa nasara muhallinta a tattaro min dukkanin matsafin da ke wannan ƙasa a ba su dukkanin abin da suke bukata gangar jiki na iya mantawa kwakwalwa ta manta amma zuciya ba ta taba mantawa abin da ya faru a waccan rayuwar babu abin da zai hana shi maimaituwa a wannan gari na bimbisara bisara. mutuwa jinin mutuwa sabon kafce daga kamfanin sultan masu barbada tarbiya alif lamura alif lamura hausawa na cewa ita dai tarbiyya daga gida take farawa babu shakka babu kwana-kwana ko kwanto a wannan zance na fasaha da bahaushe yayi sai dai a wannan labarin namu abin ya sha bamban tarbiyya e, duk inda ka ga duniya ta lalace ko duk gurin da ka gani a lalace mata ne suka lalata shi iya mace ɗaya sai ta lalata maza saba'in wallahi wallahi ƙarya ne wallahi tallahi karuwanci kuke yi banda shi akwai abin da kuke yi subhanallah mene miki kike neman ki toza ta na duniya a tsohon daren nan ki fito kina neman ki tona man asiri a gane na fita yawon galgal nadiya me hada ki da giya haba nadiya sultan pin factory labari da kuma tsarawa shafi'u dauda giwa shiryawa sani martaba tarbiya siyama ba wai magana ce ta sani kuka ba idan na yi tunani akan magana da ya gaya min babu ƙazafi ko ɗaya a cikinta yadda ya sumfata iyayena haka suke kuma kowa yake kallon su Thank <laughs> you. ba da umarni Sultan Abdulrazak tarbiya yana nan tafe. Assalamu alaikum jama'a muna kira ga 'yan uwana. Kamar yadda kuka sani suna na